لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم lalle mun saukar wa annabi Muhammad ayoyi bayanannu masu nuna hanyar gaskiya Allah yana datar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki madaidaici wanda babu karkata a cikinsa sai wannan tafarkin ya kai shi ga zuwa aljanna.